يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, in ba Allah shi zana karatu yi kikini tso suratu mai da ayayen adwa ne hajjin ni insha Allah ta ya adwa je don gaba bukata na kina nun ga ba su kunan bana Allah ya gagala kada akhadna mithaka bani Isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله تبارك وتعالى قايق قام laqad mita mithaqa bani isra'ila lallan su kun gwalikau da ganin bi bani isra'ila ji fit taurati da mina a tauran alkawalin nan gayi alal imani billahi wa rusuli gwalikawali da ya gagan alayi ma na ji ganin bin wa allawi alayi ma na ji ganin bai tucin wuce a ciga wa arsalna ilayhim rusula ita ce ga mun tutuji ifiyawo kullama جاءهم rasulun bima la tahwa anfusuhum kamin dondo na tuciji wato kamin dondo na tuci da beya minu mina abona bima la tahwa anfusuhum bin rayaji ina mafira ya ja na farikan kazzabu jama'an da ci mina abu aju zafe ga gatu cuci za ga mana ci jayen wa farikan yaktulu jama'an da ci mina abu ma a fewu a to a azafe wutuci farikan kazzabu wa farikan yaktulu e da ci mini ya bani isra'ila zo zatu ci laga ga mana ci. wa fariqan yaqtulun e kono ci mini bani israila zo ma aja fe gitu ci rai ina tatu bane da wana alaya ya da jinna allah tabaraka wata ta'ala saitu mini suratu bakara afa ja ja'akum rasulun an la ku anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taktulun kan don do yana tuci ga ya bane sala be yana kuji daidai dede be yana bayan bayan na to aja tutuci la ga mun zuci amma jan da caji girayi wuce na maso kwanci na ya timi mace na buyo wadda ka gwanin wasa tuci wuce yi na kyogon wa hasbu Allah ta kuna fitnatun ثم تاب الله عليه ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة أفيق باي يهودي guys أفيق باي ظنوا Allah ta kuna fitna da masibu ga cin a azabu ga biya ya ce tucin da alaka ga mana su ci na ma da wuna ya wutucin da cije gyara yi na ya e ji zato ga gan a azaba biya ya ya e, e ji zato ga gan a azaba biya ya wa hasibu Allah ta kuna fitna a ga fa'amu anil haq a canaye ala gaskiya ya falon yusuru wasan mu a ta tuba an istima'i ya ga shi tuba ya gaskiya sun mata a wa alayhim kan ci Allah ci ga fabiyayi mata bu lokacin haji tuba kai coci nan sun ma'amu zumuncin ga ke bin na yau wasan mu a cike ta tuba thani yanzu ba ci da wani kathiru minu a cika ji faru ya gwa komi na abu e yana zuguba tukpata zuguba kan ci ba ci da za tsakaniya yana yinin dondo gani bai tukpatin dondo man je ji bayani ga gan ishara na Allah ta baraka wa ta'ala ji da mina aya na wannan ga ilo <clears throat> bayanin uji a idan min suratul isra yana eh, suratul isra bani mai ga yaga gawa ina ila bani isra'ila fil kitabi la na fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira so ko gan wuji hukunci lo ba bani isra'ila ji da min littafiyo la na fil ardi lalle ya ji ba na gatikin bo wa la ta'alunna 'uluwan kabira ya ma bitu ya lete ya ji taga ke cikin bo taga na mun latuna na wacce nan wa idza jaa wa'du lahu ma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal khilala diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alayhim wale ifuna ji ta be beci na su kujjan allaka ya butana ne ba na najina ba ne mafarun gai fa'amu wa summu eh be cina be di tuba no ga yarda na ne mulkarata kafir ne su kulle tuba ni israila ya ci go ki gani biyayi na su ku kya bani israila ya nasara ita bu e bu tuba na jina ciga tufa idza ja wadul akhirati eh jalna lakum ibadan ko ba'athna alaykum ibadan lana uli ba ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'adan maf'ula so guba guyo aji ba ne mafari bane sala ja gitu awwa na baji matukai wa na baji zumucu so ko ci jan alaka abe jitu ba alaka nu jina ga no tu kafiri fiya a ci gya a ci giba ne sala ji ku a ta bane ji wuji da kin ya gona zumucu a ci ba watu ba so ko abe wa gafarna Allah gun fa bai cike bai a nasara tiya kafiri gajin zumunci ga ke ji mu wa mu so gubo yo ya ti fata gama yau ko ayoyin ban israel ga ikpin nan ga fassara bayaniya lamarin ya yayin abun nabu wallahu basiru bima ya malu lalle su kun ne nan bani isra'ila ji jinai ego gune ga ga wai gabe su kule ne zandun da jinaye amma daga na aya ne ti bani isra'ila bani isra'ila ji bon wai gaga wannan su kule ne bani isra'ila mu ji jinaye su kule a wuya wuya Allah wa kyugo لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تكمن آية wato sura nan ya da zabe usulubin ya unle gbiyan alul kitab yutu uga gaga yete yahudi yo uga gatiya mishanjo uga gaga yete yahudi yo uga gati mishanjo kando tun haku ke ba ti gati abo beni to kemnu uga eti ewu te yahudi yo bayani da ne te mishanjo laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lalle jama'a je gaga Allah wunga ya annabi Isa ki Maryamu na nga almasihu Yesu kina ta da ayuna eh annabi wato wakala almasihu ma annabi Isa da rayo na wa mutun gaya ya bani Isra'ila ji yi ne ja tumi fina yi ki bani Isra'ila ji mai ce bani Isra'ila zai a annabi Yakub ga isra'ila hmm? a ga manu kiyo abdullah uji su ko ebe ji nabu ko so e juji e eh? e ga yi bani isra'ila ji bani e gida wani jamu ya ibunu e giji ya annabi kubu a gai kabila na tun annaba na jifiya annabi musa jifiya to annabi isa a ci tun afina kabila wuce gabon mutu annabi dawo da annabi suleiman bata eh so annabi annabi annabi isa ga bayan ga ya bani isra'ila ya yi ya yi bani isra'ila ji ibudullah iji bauta allahu wato ibudullah iji bauta allahu rabbi ne ito ciye mi wa rabbaku eh to ci ito ciye ito na eh innahu lallala mari be fife man yushrik billah zindan doga ya fa allahu bacina fakad harrama Allah alaihi aljanna su ku ga aljanna la jaramu yu da na layin fa su ku baci na lo aljanna je da ke mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gada mina hadisi muttafaq alaihi innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima addiza na lo aljanna na faci rayi na akwatu ta su kuna ullayin fa su ku baca bin ruwanu illa nafsun mu'mina rayi na ibe imani masa kujin nina rayi wuce muka ga alu aljanna annaba je gaje gudu jikago so annabi ya san wani watu a gaskiya taya in yi minu ga sokoya in yi minu ga yaki sokwa inna wa man yushrik billahi lalle zanan la yafa soko ba ji na fa kada arama Allahu aljanna soko ga aljanna la jan ramu yu enu ga na da wana wa ma'wawun naru muke aga be ga ga ejeke ba za na la yafa soko ba ji na ejeke ba waye na وما للظالمين من أنصار zanda ji amina tibi na kun da ya lafa soko ba ci be bautan zanda cike soko na ko bautan zanda cike ba be soko yana zamun ci da a da taimako jici na ba a agagwa a buwa ki a zaba soko lugwan ga zafi kiyamana wale bayani annabi isa da wani ya jama'in shi <coughs> a to kan don ewa gaga dai zane zangi lo kwen na? wani fi zana ala alacin wani soko wa al'umma na soko nga izane ji bauta ya na? ka ga waga awon wace atuku ba ne waga ga wala ke soko ko kuma a ji bauta ya wo alaki mace soko a yawo na fe wa mutu ga a'a mu jahancan mu jahancan eh? ebe na zamu ci tun ayi da yanzu ajan la su ko tun ayi da yanzu kuna ga ki su kula ya mai lafici bane to da na gaba su su wale ya adi su ko juko mun tun yi da yanzu wani da ji ga fi aji bauta ya wo isa idabo we pata abi alukura ci ta wala to yi gwa kukin ya we pata alali hakki yoye onye ko na ji sujada na sujada su ko bugin wun alagwa guba ba na to bicin da jalawa yakin alayi gwa kuki su ko bugin waki wucin a ke bala to yi na kukin ya wajen damuwa musulmi gama ga yi mun gama ga yi eh ke ji الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا للي زاغان زيغا غغا ان الله للي الله وثالث ثلاثه تچو يومي سكوتا للي زاودي لقد كفر للي عايز كافري اغا سكوتا دي الله وچيني ني ني غوتا وچو غوتا تا وچو غام كباجي سكوني eh sokokuta sokonda sokwegi sokoraililichi amaguta buta ta gutata gukebo uchini ni obugo e babu to so so kwenni uyo achiti uchibwa so kwenni uyo amu wape kukuta ndo mayukai eh wale lisafirin gino esu fugo ni nini guba guta agu labedo jiwo yinini lisafirin gino amagaga bigamo amula ya ga achiguyo Amuta muta kwankuru ga ci guyo a mai lega oke oji shakka tubo oke yi laifi irin kemna dai ya le ji fi musulunci rana lamari ja ju ji ja ga bi gama cika wa lan cika wa lan oke bi kiso ko gabe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kul hadhihi sabili adawu ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani yadda eh, mini musulunci wani agaga ga dinga mm, mm, la misulo ba ma ga diga mu mai yana hankali lawa ne da mini musulunci ba ala basira na musulunci tan adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani so da ga ne ga su koyi taci amin ya wuta su kuna dana wani Kata a cikin baci su kwanni na kafin za mu ce da kalka fara kafin rayu su kuma ma min ilayi adda zane za mu dele giwe tin wuce na illa ilahu wahidun sai ci bauta ni kete ilahu wahid zai ni wuyo na wa wuwa gile na kuma mai allahu wa ilamiyan tabu amma ka lugwa Eh, amma ya kulo na ke ga wuce ne ga yi ti taflizo na na to ga ga trinity na ka luga da jin na gwa lai yi masannan na zina kafaru minu na alim lalle azaba na tana wato ga na ji ji kafirci mina abu na wato agwa na ne wugwa da wani gaga allawe ya kwade gala tubaji eh wai lamiyan tawunan. ka lugwa na yi tajidu amma kwaditarwa dabo wani adali abike kai lugwa to azaba na tanin gaji tabbata da ni jige ga na. na. so adali fi dabo ne da gaji gaba gafara su kwa na. to da ni jige ga na nan su ko gawa fara mu yafa sai dai ka bi wa fara kan ga wajen azaba ciwo afala ya tu يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله كما لا تاجي توبا لنكسو كوايو ولي تعريض batozo tadid tsawa wuce gbogbo gani bai taharidi ya kudaitarwa wajen a eh ya tuba ji mana eki a gani bai ga sokwa dojin ne ga ga dojin na mun ya ngwa ne ya ga dojin na wa yastaghfiru na ngwa ya wa ga fara soko wallahu ghafurur rahim lalle soko su gafaru ya tuye gobe aha mal masih ibn ma illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kula lit-ta'am فيبين لهم الآيات ثم انظر عنا يؤفكون الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم annabi isa ki fiya illa rasula faci tuci wuyo kene dan wuto ga tuci wuyo na tuci guyo ngo ba gaga kad min qabli rusul tuci yima bena ebogo yintu ci wuji ga mamaki a maji ga waru ya wa mu dika a ci gabe su dika wuyo farko da na jin imani gan bi annabi sai na ci kuyo eh, zane su diku na zane farko da na jin imani gan bi annabi ko tuci na so nana maryamu uji tu uji annabi ya kemina aha zanu ci jajawa galau e iri wayi na kula urji bayani yayi ga gamu jiya na na maryamu na wayo yo na lucha ulun aja na aja na biye eh wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim tabatutu tutula fatima izabagi eh so kwa malaika jibril tufi na na maryamu ulai fi ladin eh, na fi sanadiya eh, mi ma annabi isa na eh, malaika jibril ya gaga na na maryamu ya yuje mu ya gaga mu ya yuje kimne ta wuce da mini suratu maryamu na eh nana ji bata mu gwada wani gaga shi na malaika tufi wanzu ababe malaika ya bugu mutuwa je ma na biya. gaye na wa ga tina na maryamu ne siddiqa ga ya kuma ci kunu su kula layu na mu janabiya hmm? wale gaga min aya na zibe tubu na wuzi ilayki bi naqla ko tusakita ruto rutuban janiya ko kuli washrabi wala amru su ko gaga ganin da na maryamu begin taraya wato begin taraya malaika jibrilu abike za gula ya ci fassara wuce daga malaka jimin ga da na fege ya umarnin na ya na na maryamu na so wuce luma ji annabi a siddiqu yo aga gaga ita luma annabi sallallahu alaihi wasallam zai siddiqu sai na bakar eh bano ga farko da na ji ma ni gambe annabi sallallahu alaihi wasallam ni zaba gina yi min sai min sai da wannan kana ya'kulani at'am to annabi sai maryamu tuna na maryamu to da ku baba ya kula ni ta'am e giji zane mai gije na yesu kowa eh so na naga yi hujja na su kwai la'adda gwa wani la'adda da wayan mishanji ya kelele annabi isa su kuyo na na maryamu su kuyo bana ta ga hada zane shi gaci na mina abu so so ko ga ah, ka ta ta ta ye so ko no aya ah, lawa e bo ki bo gije dan do ne gije na ye so ko wa eh a to je ginna wato nauyoyo ajizu na kusuyo amma ke so ko ya gani be e pambayan ake so ko ya gani be aibuyan dan duwa na mai gizo na kula da je ya yi gaji kuna kune adde na waji wana ku be da je wato na ya wata kila turai ga chumbo eh ba ta dan duwa na be je zangin dondo mai gije ko da daraja na gaji ba gaji ba ta gula ji su kuna kuma arsalna min rasulun ko eh illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq udamine yana zanu ciwa ga ga disqualify bi sallallahu alaihi wasallam ina ga ah, kila ita be gbaza na we gije na to ko ga e ga woru yo tu ci kita ta ba tu tune u gije ayo tu ti pata ne ju na gije pata ma mo ju ko so e bona lo ju ko ne ke na waje da na ga ga je da gani bi mu tu jana so dalili yo e je gi dalili yo ye kpagba na ewugwa ga gaza wuce a yeso kwana amma ji dalili ye kpagba na kaza wuje so a kaza tuci so kun na, ko a kaza annabi so kun na. abiki so ko ga gwa tuza tu wuje tuci kun wuje annabi na so ko ga wundur cile ga mamaki kaifa nubayyinu lahum al-ayat kem ne yaji bayani ya aya ji ya ka ka ka kaina eh Qur'ani pata ayoyo ayoyo jumla nun na ga lo a ganin aya jumla na ga aya jumla na ga aya mun je ji bayani a ga ke ji nufi bi aya yo ina <clears throat> waga waga fiye ku wa ke so ko yana ina ga sautu wace lawaji ma ne ganin bi so ko yana ga ayo zanda ci da bukata aya ni wujuji imani zanda ci bukata ya kuma zanda ci wa ja ya goru be zo wujuji imani zanda ci ga ya pata na fi qur'ano ji ji ma ji imani ya to eh, ko so ko ga ga mamaki cile eh wani gba qur'ani nan ko wani ya gba qur'ani ya ne cile e ga mamaki da nan <coughs> kai fa bayyinu lahum li ayat ye ji bayani aya ji ya ka ka kai manzuru ke cile ya na fa kun kem na ne jakwa ta ci te dada aya ne ji la patu bana ala hankali tuwa e ga mamaki wo eh <coughs> yugo قل أتعبدون من دون ma la لا يملك لكم wala nafa نفعا والله هو السميع kul annabi ke gaba ga ta buduna aki je mi shanjo ya ce ji bauta min dunin lai zuma allahu ma la yamliku lakum darran zana da ya gugwa ke lugwa wannan zana a kan gwaya guyaye wannan wala nafa umma ji amfani na obi a yi wannan su su shara yau annabi isa annabi isa jin amfani don da wasu gaba su ku malagun don da kya gudubawa su gaba su ku kan ga yin cutu annabi isa na mutum masu ku gan wani yi wula kallazi ne da una tabu ne ila rabbi mul wasila ayyuhum aqrabu ya ga yin wuza na zaman cutu masu ku wani eh ayyuhum aqrabu zuma coba ya gan su ko coba ya gan kashi annabi isa coba ya gan ai su ko coba ya gan ya da yi zana kpiya ne ya da gun zana kpiya be yi na ma la yamliku kuma darra wala naf'a wallahu sani wala alim so ko ga yi tune we gane ya gana to mini bo ya gane ya gaga so ko mini yo mini wani alimu mu yi wanda kpiya ne dana e tun to gama mu ya zandun don da ga bana ga ji daga ni betun yi no fi qul ya ahli kitabi la takun غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هوى قوم قد ضلوا قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كل أنا بكير قاقيا آل الكتاب يا نزال لتافيانا قولي wọ́n mission ake gẹ̀dá gbé pa ní ó kí a kó yẹ kan tó ewu dáàzì tó mission bẹ́ẹ̀ ní anábì ní ẹ ga gbẹ́yà kagẹ́ tí a dín ní ga na yi ti gaskiya yahudi da lokacin na fi ga annabi isa gina cin wa wani zanen mu na zinujin alhaddi kawali laye alaihi a jiga mishan ya goya kaga lokacin na bai yabo annabi sa jiga a giso ko ko su yi wani zaba to za goya kaga yabo na azanan goya wani a bi goya ya na wunan ku ubayi a ga cin tuwo a na jigin yi waje na kya goya kaga a ga su kuwe eh yi ga goya kaga ma ya anta da isa autar fa'u ka hakki wala tattabi'u awa kaumin ime gala mitu son zuciya jama'an na shi kada dallu adi min kabri shi zaye na nan ɗayan eh, o lafikun wa hadha al-gulu dalalu an al-injil wa mukta da aql wa dallu kathira zagaje agwakon gidi gibe wa dallu an sawayi sabil adi ke akwai boro goro a adi ke kwaye gaskiya lugwa وما جاء به الشرع هو القرآن والسواء في الأصل الوسط أنا يجن في قلبي السواينا تاشي nunga wadannu an sawayi sabil agin ke ku taci ruwa eh, da ku taci akwai musulunci da kuna zuga dana agaji dabwa eh, ifratu dabwa agbayi ji dabwa ga ya tafrito gubaban na dabwa ekuyo ne ekwe gboro ekwata jina so aya ne nan gai gaji gulu da mina addini ma ada hadisin da cina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga eh, la tutiruni ega ega kimi ya mi agoya kaga mun ga itrawo eh ega be mi doji ya zuga jima kama atarratin nasara isa na maryam kem na mishanji ya be jizuga e bayan kikin ya nabi isa ara chula daji sokona e ga janci mo mi wuji soko mi o tuji soko mi o ja na muhammad sallallahu alaihi wasallam a kyugo yu'ina allazina kafaru min bani إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wato luyinan labina kafaru Allah ta baraka wa ta'ala ji da bi misalan wace kunduci uzuri na da bani Isra'ila jina ki asalin ki dubiyawa masiba na bani israila ji su ci fina misha ya ji to yahudu ya ji na ki dube a wa dalili da na. luyina lalazina kafaru min bani israila a kwara buke lare ji kafin ci mini bani israila ji wani kwaran na muja ala ni dawo da gintara na bi dawo da wani kparan na da wa isa bi maryam gan bi annabi isa ki maryamu zalika bima asaw kila kpara na biyawo kila na ba na itibu kpara kyawo yibo ne babu adagya okanu ya tadu a feda ne zai gido kan su kutuna eh kya gido kan su kutu gina bayanu da nan kanu la yatanahawna farin qarin fa'alu isa ma kanu yaf'alun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu afiza na je nan ke tu sakwalu gwana an agale dan nan boye ne ja ne mina dino fa'alu da jeji e nan gala lugwa su ku galabi sama kanu ya fa'alu e na feji ce la egbe na da jeji le mba su ko na ta la fe chale na bojan wuce biere wale etinye rashe wazo reshe wuna ita je ilu tu sokwa annan wa eh, ara hada da eh, mm. mini ya tu sokwa wucin ene di kpara be ya gintara bi dawo daga bi isa gi maryamu ina dawona man wace ko a shek nasiru dini sadiko Nasiru sadiko mini littafi wata isiru karim rahman wuji bayani wuga wato jama'a ji gabe ji ja mai lotu didi amma nan wuce da dabuwa masiba ti masiba ma juci da al'umma wuce zo yi mafari dai etu dede na ilu na wa wa ilimi dagwaya kin wai da ilimi gwada ya nan a te kike nye etu guru biya kike etu guru ya e lalaki abu lokaci ne etu dede ga yadda zanen a catsa hangi ta yalla man ji manan wani to bayani ya cike mine tuguru ya yi na bayani wuce laci bo ilimi maga yadda jahilin cici da ta ta fi da dakin bo ba shi koyo askiya ya ya da wani ba shi kwa fi dukin bo adi masiba na ba shi kwa di ala bayana wuce ni ni a ci gabe ma lokaci ne zaje lotu dede na zane shi daidai da bayani ya kike ci ga wuce wani a cayin lanin e na lanin wa la'atta hawunu bil ma'asu bayi wọn abelugba alegbibiyan dede wuce e e ye biya ebo na zane shi pe bibi wuce ta na susun ami ake kpanyi so yake bibi wuce abedabo biya mini masiba na ke guzu mana nga igaga zane je lotu de de na ka ga san e bona zana ga ga gun jawuca la bibi na dabo na wa na mula wa ebo ga na ka ga san dabo ma ka ba ba mu de lo lo ani da na to zana la ya na ko mu e fu ye chule mu e jana wa bi le e le ta si ri zane je ji na da mu to mu da ya yin ji na da ju patampa so kan don da ya zaja susun al'umma susun zane so kuma mace lebe kike gwargwado na susu da mini al'umma ga ji bayani a zaman gizi ya tudi da ne lona ma tun wayan matiga wayan la wato wayan la aki ba wangi mahmuda biya wayan la wato alheri bekin ya masiba wani bekin ya eh? <coughs> gama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi mina hadisin da ci na tiye na hadisin mashhur mar'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika dha'fu al-iman <coughs> hadisi wana tajuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gazan do ga ne so kwaye e de mini mina addini wana falyughayyiru bi yadi mulan wuje babe goyi e ma na na ubo wuji amfani bai na soko layi emi ugbo e e e yi wun gama wun mulki emi ko ya fu ugbo yi mulki ya fu ko ya ju ugbo ya ji madabi wun to wuji amfani ganin bai na soko layi wuna wuji atili ala ya dida wuci alugwa ga ifali ga yiro edi a ne gawa na wuji hukuba wuci ga afiyan na ya zanuci a sun wuya mutum a juye su biya ya bayan lam ya stati amma kawai da iko na wajen amfani ganin bai kagwaye na suku wadda kagwa a jamfani bayan fabi lisani ya ji wazi eh ka zane ya ji danin gya su kowa bayan lam ya stati kawai bai da iko tuci ba ko bi kalbi inu wadda ya gbon amma fa zalika da aful iman wuce ga imani na jibbo guga patano e e ebo ne ebo na hobo gbon da tasirin don a jilo ba za an gija eh amma lokacin na wani ke waci gaga na kangu da tasiro eh lokacin wajen kago waci da amfani bai kago na kangu da tasiri na kaza mu ci ja ci ci gaba gani bai tule tule fuci yana sai bogo lamaru yo didi za an giza fiya lutu na gyana laya lafiya cin wale gan lokaci biyu ko kuma lokaci abuwa don eh a da hadisin da cina gan da mini masnadi imam ahmad ibn hanbal ga wato hadisi adi ibn umaira ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana inna allaha la yu'adhibu al'ama bi'amal al-qasa so kwa ti jama'a laka ebo etunu da tsacin ci ta chabu e jina ma'ana la yukallifu allahu nafsan illa wusaha so kwa la karan rayuwa ci wato bi ma'ana Eh, la ta zuru wa zira tu wuzira wa kura su ko Allah karayin laifin rayun da ca turayin da ca yana zan duwa gajin na guga wu batau an lai tsanin insani illa ma sa wa an nisa yi wasu fayura Da ci bo su ko bela laifin zan da ca wa zan da ci batau nga yi hata yi rawar munkara lokaci na ya ga laitu da da e da zaba yana rani ya gboro ya bu ne ya le zaje na gyana wa muqadiruna na an yunkiru ya made ka bone ya nan wutu na falan falan yunkiruna wa ya manan wutu ba gala lugwa to fa a fa'alu zalika a ga ci gaba a ce lotule fi zokon nan azaba Allahu la khasata wal ama ba ta a kwa a azaba ta to zana jina to zana jana gai wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa esu da fitina da azaba na ngabe wa katiza na ji dube na kawai ba wa da to ti wa na kpela o ke jana eh da fitina da zuci kuje ne ce la fitina na biya reshe mu ne ti etu sako ngaju la azaba ama azaba be ni be eh hadisi sai da na Aisha mu ga lokaci bidan jama'an ci da dana na ki ga da ka ba biya fa idza kanu bi bayda aga da lakbanti wala ga da makanin buna bi ka bayana ya yakhsifu Allah bi awwali wa akhiri to za mu fara ji to za ka risha ji ba ta so kwa ji ki ami kin wa ku yi sai da tana shiga to ke mu wayi za ka masu kuta bi jan alaka na alali wata kila za mu ce ko zaba don ezo kya ba babe da nije be ka ba gbiji no da na ji ma wace ko wace fu don zu ko mu da yawo eh annabi ge azaba na ga ta beno kan yanci su kuca na ki fo kiyama la ni ya ti ni ezo do ga ga bu fo kiyama ma jode agwa agwa ga lo abeni kabo ni ezo zane guda na ga ga gungwa fo kiyame ama ijo gangan ga azaba tawo ebo ki bo ma illa zane jin dede ne jin dede wunun wa abogo lamarin wani manje ji bayani ga mujiyar da cilacin waya al'umma na sallallahu alaihi wasallam sai dawa dawa zan yi gashi ja mai ji foro do tuguruya to al'umman na da daraja do ta ta al'umma na shi ba daraja na al'umma da ta ta al'umma na shi zo na ibo wazi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah lokaci ne bu barake eh yahudi da mishanji min alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam lokaci ne bu barake ana so ko ga da daraja kilu da darajo kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ina la daraja ina dauna ena mala masiba tsoza shi zane shi shi zo na gadan wana reshe gwala su dawa na me gaga dawa dawa na wuji ga wala wazo kan a ga woyi da na ba na ga ya dawa ci ena da to ga zane ga ji na eh <coughs> lokaci na wale zai na na mu na na waje da gyare an su ko eh da ce fili gun majo in ga je na waji fi sabili la ta cuta bi ma'ana sirran nan majan amma mu bu je fili o wa ne ji wa zai na zanuci su ko la zanuci na rona la da madabuwa amma wannan ji da saboda kano da su ko na wa yi zanu da ladan man jajaji bayani a ga na bakare fọ́nù yẹ mùsùlùmí náà yẹ ligu da ji wajin ci da zagucu da shi yi buru a nabi ta hajji musulmi zagucu na ma ashirin adamini zagucu na ashirin tumu bashirin na biljan nan zaguwa na daga a ne da ya tambari daga yajo ga galo a aljanna na na maka rata ya limu bebe an yi kwato dawa gayo eh kuyi dawa ki addini a nan ki na da kwai da abu tumba na abu kar karni mafarin a tumba ya e bayan na mana ci ji taki kina mun ji sai nan wani ya shi shi tun eh e da eda guola gobe ni la go musulunci betu kin ba ba kin na mai tarihi da ci yi yuna al muhakkikuna yaji bayani ga lallaf karni mafari eh ngu ya shi tuwa bai cina na da sallam ma tutu makka wana ngu ya shi tuwa sana sana umaru cillawo batukun man nafiu da afrika mini gba ya wuce maga musulunci a lokin babon nabo kilo kila wuce ya tun dawa wazi eh nga mai da kokari yin nan na yau igajin kokarin dawa ji watakila a da kafin kati ta cikin mu da Allah wa alam ko da yake na galiyar ka ta a tarafa min allazi na kafaru au yak bi tawun fa yankadi bu khaibi ba ne gaji wa zai tuba ta na kafa mu ce ya kafiri ga ya gaya wa ya gaya zuwa hukunci su kwashi zo na to a damu fi mu ci kafiri ta go amma idan ka kafa mu ce da zaya kyugo ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله تبارك وتعالى ترى كثيرا منهم wani gwa komini hali kitabu gajo bai cina juwa zana gwakwa biye ta launan lade na kafaru a kya zane ya ji kafirinci na lima soyi e ya ji kafiri wale e ji ya jeje anuwa a kya da ya da ganin bai zane ji kafiri kunkumi nan laifi laifin laifi so ko galabi sama kadda matlawu ma anfusun ene gwaji lashi zuwa ya ci tacan ne eh, ene gwaji lashi zuwa ya yi laifi nan ya wuce habi an sakata Allah alayhi wani wula su kwajin bayan ɗayan fushi su kwaji tabbata ya wafila azabin mu khalidu gajin fuki ya mu magaci da mina azabin fikirin da mafi mu tiya a fi ba fi rabada ɗayan so na ne ke wugwa bibiye daga ni bi kafiri ya na amunula ta ta tattakhidhu bitanatan min dunikum igala zan da ci jaji masoyi na yi musulmi anama da na ji ala bitana da na ji ala ba koyi guna igal mu yi zan ci na ji musulmi ma yi musulmi anama boki bola ya lula kuma khabala a to ba ya ga be ga ji ba na yana wadu ma ni to yana ma nye ba na ga wazo we ji guro ki go alau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا واتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله سكوك داعي bani isra'ila zigaji agaji imani ji bi allahu imani ya gaskiya wannabi a ta imani ji gani bi annabi wa ma wuzi la ilai ibe yana sokoci a nabi na gaya nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam fata hazu mu auliya a li kafiri ji maso ya a labasu kafiri a yi ya mace a ne wu ba don wani gan zendon do a la kafiri maso ya facin wa ci ma ni da lawi bu ma ci ma ni da bu e guba ne laci ci boya zane la kafiri maso yi wa de imani bi Allah ma de imani bi tuciya kau ga ga musulmi ro imani da duniya ga imani ga da duniya wa la kafir masoya eh ale ga mazahir ji dabone ji zanu ci je la kafir masoyi na ne ce wata kila muke ke wa Allah masoya wa musulmi go shishi wa ga kandun do wadda ya wadda zashi biya sai kafiri yana mawai shi biyu da na wani kyoge za yi dabai musulmi ne kuna ya daga wajen da yanyi mudamin mazahiri ya yi daji gani da yanyi mudamin mazahiri ya yi adabi yanyi eh ko musulmi kun shi shugan wace wato ba ni wai woma ya wace bezan don da sai sai john bejo ko fushi yi bona ga iza amani so mu yace wake babu musulmi biya ba zana coke ba bi yana inji maso yi ga wadu dana ka wadu maso yawa coke ba bi yiwu mafi waga gama tuyu ebo mu tuyu mu tuya waga mala ya ca wa fit gani ya ce ce wa gani eh kaba wazirin nan da yake ba wace ne ke ba gangani ya ce wa dana wuce haku ma kuna laga ya yi ọnụ. wani inji ga sai fondon da aga liwe miyo bu fondo wa madami ba a ah, so yanzu wa musulmi kuna da wa musulmi a shi bai abin ke kada musulmi hannun dorura sai lawace lo ba mishin ce da shi amma musulmi shi ne hukun kafirin ba shi ne hukun ma da shi ne ba kafirin walu da mini alamai ya da gani bai kafiri so so ko gagaji ma ni jibi Allah wa ta jibi tuci bi na ci a tuci ya qur'ani ne ai mattakhadhu awliya a ah, la kafiri gaji masoya amma walakin na kafira minun fasiku ina dabo na fasiki a yau a hajji ya ke mila ta soko lugwa ngala mu ce yiji ayo atakpa soko ba aha atajidanna shattan الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله تبارك وتعالى كتج قال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ji kutiye be niboyi ja Allah ya gaga ya yi musulmi ya dai zane eti kiyayya obinyi gana eh zana gokeya gani be musulmi ji na ayi yahudi shi da ta jidan na shaddan nasi adawatan lil na amanu zana ji gokiyayya ya mumini ji na ade tsanani nan buwa ya ga ba gani be musulmi jina a gaji yahudi ji zizi ne chao wanda zai na ashirar kube zane je woyina e ya ni kwa. zane je waye mushriki ji be yahudi ji adde zane ji na musulmi ji vo mini jo do jana kafiri ne ki kwata na kubo ku bagwa e baden nan go gani be musulmi na musulmi abu na mu'mini za ko wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lalle ma de zane ji toban lillazina amanu zane ji toban mu'mini je baci ciwona zane ji a daci ya mumini ji ya mudde to sai ya mumini ji gana to na so da nan ba ya mumini ji amma ya da sauki ko kun sa ta to gani bai yahudi ba mushriki ji na aga ya alladina kalu ina nasara mishaji eh ba na mishange fa bai yi ta na a da sauki wayi ko kula sa ta to gani bai nan bai yahudi na da yayi musulmi ji na din nan bona nan mushriki da ya musulmi ji na wa ga lalle mishanji ma awayi awayi musulmi ji gwan su kawai akarban atso bayi gaya baci cin eh ade kayan doci a ga yahudi fe dazan eh, man doci fe dazan uci beje wale bai yahudi ya tazu mubu ga wani wata zuman bunge gano ga daga mangi mai tazu mubu mi makke go ta zuma ba ne a fi daga man gina mi da zanno na wata zuma mu ga mu ta zuma ko so so kuma ga ya wai ya ga lalle so ko ga ga ga ya wai ya ka daga man gina mi ta zuma ko da nan wuri wa ga mi labici labici ye ne be je mutane dinan ganin ja wani bu a to mi de ko ne mi ga ajo na ma ka wuro to ne mi da fi da eh eh zalika bi anna minhum kisisina wa rubana muji bayan da cilla nan voye yahudi ta ah, to eh muji yanda cilla ciciya mishaji muci dabolo ba musulmi ja a ah. zalika bi anna minhum kisisina ade za su koji mishaji gawa mu bi su kai izagayen maki ko ga yi zadidi ga guruji na ko ga guruji nan nan na gaya ya adalincin so kwe wafi wato bayan mishanji daga gai bayi ajiye da da kaza ajiye da da kaza da kada kafara alladhina qalu inna allaha wal masih maryam da kada kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa eh so kwe tuye da da ajiye na ajiye na wani tuye ga daga ga amma babu guru na ajiye so kwa tuye zalika bi anna minhum kisisina wa rubana adda na je suna su kuna adda mai ji fita ta mana je suna su kuna mun yi su kuji ga yake sisi nan eh warubana adda man na ji je kike na fita ta bo je mu yi rayi mun da ji mele ga rubana to mu furabi go yo le jini fi man man na gaji ilimi a taura na eh, injila no ga rubana ati e mu furabi man ji ga ah, ku ji mu furabi a jamu yo ya rayu. <coughs> eh wa nahum la yastakbiru ezaji ma yo ne je leta ya na da girman kaya kai gawa mu bi su kai sifa ne ji su kwa jaye na kun ji sifa titinga ki sisi na warubana wa nahum la yastakbiru ta ci mishan ji gabo wale eh ngan ube bauta ya su kwaji ji egi tsaba ma fetin egi egi ma fetin ibe da mirin da ci

eh amir gambo su ku guyo jun gafara ma ji hajjali yani eh mun laga sarai mun lamisha sarai fi musulunci dabara wai jigi ba biyu da wani ce tiki ke ba biyu a karshe ki mai bawa giyo inda lewe tiki ya bu daga mangi mi leba bauta su kusa jiwa damuwa ce mutu ce bawa yi tire ki mai bawa giyo na bisa bauta jina ki ya bawa giyo babu wani gagani biyu ezinwe yone sokotara babu fito ire ndondo na muge ku Qur'an fito we fito ase ku babu fito ka we fito awe ne sokwa mu muji no nono sokugu ya ne rigambo so <coughs> ade da ifi mina abu aci kisisi na warubanan wa nun la yastakbiru ele ta ga yaya kyugo eh lokaci da bako eh. so mashallah a gaya na dai gurwa ne da bukata lalata biya bu da bulagun wuri ji wa'iza sami'u ma'un lilayen rasuli tara ayyunan tafi dumin addami tafi dumin addami mimma arafu min alhaqo ya kulu na rabbana manna fa kutu ba na ma'ashiyahiri eh, misha wuce na jeje ya waga za su kwaja a kike da daya mai leta ya dana wai za sami wu da agawo ma wu ilin rasulu agawo bayanin kur'ani na ci a tuci na annabi sallallahu alaihi na tara na wale ya jiye tafi na damu fe jage ya bi ma rafu min ake boye na ke gaskiya na ake ga lalle kurani na gaskiyo ya kulu na wuta a na zafe ga rabba na ce yi amanna ya yi manijin faktub na ma'a shahidi yi kada milita ci zane jaji ne ke lalle gaskiya ga watan annabi muhammadu tona In eh, inda da hadisi wani annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na abdullahi bin zubairu gobe yana ga caya na cibe wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayu lahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أتايا بين يتيام نجاشو غني بجمعين شي أي يبو جتنا wuce ma wugwa da wani gaga ebo gaskiya na ke yi a nufi salalai salama har wuce lati gina ake ta ce mi shamba a yi ma da jiga a nufi salalai salama aji musulmi so ya e junifi na da wani a junifi ya mi eh ka maga gaskiya le ma gwana aga gaja zane ja gaskiya le gaskiya na gai bayo a ce gina ga tubo e ga ne a cuci le e na le gaskiya yana e a gaskiya gani bai gani bai qur'ani aji musulmi so babu ga yagi insha Allah a bani ga cin bicin Allah fa bi ga ga ta jide da mu ila da mu guci ta gini ma yi ta ci wunji na ji a gida galibin su yi na rubutu wani liban wucin a zanen ganin gyara je ko kuma karin bayanin mai cina jin amfani na ji bucin allah subhanaka allahumma shaɗu ashhadu ila ila an illa anta nastaghfiruka na tubi ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam

e to a shafi amma papa yi musu mana zuwa kun yana ga shafi ya sifati ya allahu nan ne da mu na sai ga wa na wuce suna an

tangoro oka gan sáré kí nínú ewu kà fún secondary school nìkan oka n táyé jẹ da sensitization ètò pé láàrin bí ọ̀gbẹ̀nà management ló tún bàjẹ́ náà ó sì ní wọn oṣù méje tí ó gbọ̀n ya náà ètò ga ọ̀gá àgọ́wò dé ẹgbẹ́ ní lọ́tọ̀ méjì náà àti ilé ìwé ìjọba ha dáàmú ló ti ní àwọn oyè òun ní ọjọ́ ìrẹsì tó bá kà fún ọba wọn láti dáwà lè dà wà ọmọ náà sọmọ kọ́ láti mọ̀ dà á yẹn náà aje ga na ke kun su ne su da shi ga yo inna ne sa mun je da na ya a tin ga dole ga na an ya ke man ja ibi ne go ga su ka set go office go yo ka ta go ka su ji ma wa ya ji ni na su na daga da go na wa na ani ko zai ga ya ga ni ni wo ka ko da staff mu ọ̀làkùn oṣù mi náà máa ń lọ ṣááfù ìṣù mi a tájà kọ́ àlàbà wọ́n kọ́ ẹgbẹ́ wà méjì bá wale ganan oge ti bayanin suna ya wata shi ta wata ala abubuwa wale da to nan gune ke ya zane ke jarka suna nan ba a ti nan goya haci haka bai kuna ko gaskiya wato amma ilai ka kin ya ka kin da ka ne wato to ga ista to kan go de gaskiya na da yi ko da ya sama alaikum assalam zaka alaikum assalam

kamar yanzu koyo na wale in shaci gyara wacce ne musulmi ke tukai tsawo ne kuma da jiko wani lokaci su ko a shi ne sa shi haji wacce ne bari ba musulmi sa shi ne tsara ne wale ba mu kira mu doga ga wani mu ga o da su ye da ba ya mu lo ne da shi wale an ka doke ga annabi ga ma ba da shi ne to ya ko musulmi ne ba to watakila za mu ci yawo bayanai da su da man gina in mu fari mun ji gambaki na daga diga mina abi mana na aji bayanin shigo ga addinin musulunci addinin wani ya gbe ɗan adi na ga gigama gama gigama da mina addinin musulunci ba inda wai ti basira bu to manti sai tuga e e ga shafin sifayin su kun e eh, ginga e misali na wa diga ga ke ke gwayan su kun yi no dan ko na ka kwace yo en pa yo kiu yo ko ke so ko ti dede ji ta ta alare jo na e ga ju ta wa go bian so e, e ga ne je wa go gimi ni musulunci ba na dan wani je ga pata a ga wo fi gimi ni musulunci ba ike lati sayaye ti yana shafiyan wazi nan ji ci dabba ga abu ga ci ga wazi ji ba ga ba wa ji wazi a a musulunci ba musulmin dondo ji da ji ka to ji wazi batili da ji ci eh gun ke ci lugwa so da nan do mo galle mini o ye na tu ba boyo ba boyo bana wai ce wani boyo galle da mai wa zai ji bacin so ko wa zin da cin waje da naro da kare wani da amfani gan eh watakila un ga fe e pa ba wai za kama eh waga ya kan da ciluba ka waga be ga wa bi watakila ma ta zira a kuna waga gode kugo lokaci wani ya Allahu alam man ke san tube lamariyan zane je cewo a gari ga shi shi ne musulmi ji musulmi ne ce mai layin malo kafir ji ma'ala bai sauki a layin malo to mini ba kwazun bu sauki da ba to eh, guna ipa da yi tukpa ga haƙƙi wani ya san ya jima na ya to yi zuma ya ce tuguro na ganye oji musulmi da su kafiri jima abe ke oge la enye oji malo na wewa ga waga musulmi ji nye da su kafiri ji waga lo da mini laifi e da na ga ibe jaci na ifi san atu wani ina wai kuda na galo mare ganye da su kafiri ji mare su ko ware watakila kai su sun yi ce san atu watakila an kala be lo atu atu a fe cin shi ma yi mage shi ga ya ce diza kamar shi ga yi wọn àlàká gbé tún yíyí wọn àlàádàn sára wà ẹ́ bọ́nà kánà tí ẹni ládánà ti tún yẹn lú mọ̀lọ́nà bókí bọ̀ wọn lẹ́gàn zàkàmẹ́ ìṣìgbẹ̀ wọn yà wọ́n dẹ̀ ṣà ń gbàgbẹ̀ kan wọn àláìwọ́dàn àwọn àbẹ̀gílẹ̀ àwọn mà níṣe ẹ́ tó ń ti dọ̀nà ẹgbó lókè tí a gurguje zanewa bayaniya wa mai ya shi an zikirin rahmanin da yi lau shaitanin kowa lau karim ki ma'anawo allawa ya jini fi suratun zukurku gadon dondo na ganaye ya yasho lo ganaye wa shi le tufayin tsoci ya wuli kurani ya wuli bayanin kurani ya na fasu in fasu kai turama na muka yi lau shaitanin yi ga shaitan ya tu kowa lau karim shaitan ga ajin masoyi ba fi da su gani biyu so aya na gajin fassara be ma'ana ya yi shi ma bana wa ga bi kiwa ga daga asho ya zamu ci daga asha ba daga asha boyo asha yena zo ga le baye ma so da na ga na yau ci le paso ko ya nan so ko ga shaitan le tu aya ba ci no diga na fa man ya khluqu kamar la ya khluqu in ba za na halitta nan ga ya Allah in ga fake za na jalita nan ba kyo waga soko makwa gani be za an na yi cinji na ya lita soko na eh afala afala yan afala ya kilu na yi ko afama ya kuluku kamar la ya kuluku wahum yukhlaku bai gama ya can ko afama ya kuluku kamar la ya kuluku to wuda da wani a ni gaci bitin allahu fabi in ba da na jalita nun ga yi lama kwa gani be za na a jimujimujin zanduwa ne wum yukhlaqun ajin halitta so halitta wancin jajin halitta ji a ga yi lamba kwa gani bi allawi subhanaka allahumma bihamdik alaikum wa rahmatullahi wa